يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان كان يبود قوديا كرالي sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu tafarki madaidaici, salati da ɗaukaka da martaba da daraja wanda ba su da iyaka su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai, da alayensa masu daraja masu girma, da sahabbansa maɗaukaka, waɗanda suka bayar da dukiyarsu da rayukansu domin ɗaukaka addinin Musulunci. da duk wanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi wanda muka ɗauko tarihi annabawa tun daga farkon halitta har muka zo yanzu muna cikin tarihin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa Mun yi bayani ko mun tsaya a inda muka yi bayani a kan yaƙin Uhud kuma mun yi bayani cewa abubuwan da suka biyo bayan Uhud. Mun yi bayani a baya cewa bayan ƙare yaƙin Uhud da binne shahidai su saba'in da ɗaukan masu rauni domin komawa da su zuwa Madina. Labari ya yi ta yaɗuwa cewa Ƙuraishawa suna shirin komawa ko dawowa Madina domin su afkawa wato ainihin musulmi da yaƙi. Suna ga cewa kamar wannan nasara da suka fara ganin sun ci a Uhud bai kamata su batta haka kawai ba, ya kamata su yi shiri domin wato ainihin su zo su ƙarasa nasarar da suke ganin sun samu. Da labari ya tabbata cewa akwai wannan shirin, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito domin taransu, ya isa wani guri da ake kira Hamra'ul Asad, ya kwana uku Litinin da Talata da Laraba, sha ɗaya ga watan Shawwal, shekara ta uku bayan hijira. Su wato sha da suka ji labari cewa ai ga annabi can sallallahu Alaihi wasallama ya wato ainihin fito, sai suka ga cewa kamar an daɗa samun ƙarfi ne don haka suka ga babu wato hikimar su sake dawowa, da haka suka yi ƙoƙari da suka ƙarasa maka. Akwai wani mawaƙi wanda aka kama shi a yaƙin Badar, kuma ba shi da abin da zai fanshi kansa lokacin da aka ɗora ma waɗanda aka kama fansa. Sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah yana neman alfarma, a tausaya masa yana da ’ya'ya a sake shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, To, zan sake ka, amma kai alkawari cewa ba za ka ƙara yin waƙe na zagin musulunci ko ni ba, ko ba za ka ƙara ziga wasu su zo su yaƙe mu ba, aka yi alkawari da shi aka yarjejeniya. To har ya yarda da wannan yarjejeniya amma sai ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai ya masa alkawari cewa zai ba shi kuɗi mai yawa ya fito ya ce shi fa ya yi alkawari da annabi ba zai ƙara fitowa ya zagi ga addini ko musulunci ko annabi ba. Haka dai suka taimasa roman baka har ya gamsu ya fito wato domin ziga su a yaƙin da aka yi na Uhud. To sai Allah ta'ala ya ba da nasara cikin wanda aka danƙe, har da shi aka danƙe. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo da shi yana ta magiya yana afi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a ƙyale ka ba, domin za ka koma ka ce wa mutane ka yaudari musulunci ka yaudari musulmi da ma annabin. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a ciza mumini kuma a rami sau biyu. Da haka aka ba da umarni aka kashe shi. Akwai wani ɗan leƙen asiri shi ma da aka kama mai suna Mu'awiyatu bin Mughira bin Abil As. Wannan mutum ya sauka a Maka a matsayin ko ya zo Madina a matsayin ziyara, kuma aka ba shi amana, ashe leƙen asiri yake wa Qurayshawa. Shi ma a ƙarshe, bayan ta bayyana cewa ɗan leƙen asiri ne, yana ganin ƙarfi ko shiri da musulmi suke yana aikawa da kafirai labari, shima bayan an kama shi ya gudu aka sa Ammar bin Yasir da Zaidu bin Haritha suka bi shi a baya suka cin masa suka ainihin wato kashe shi suka dawo kuma suka ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama labari kuma mun yi bayani a baya cewa abin da ya samu musulmi a wajen wannan yaƙi na wato Uhud wato akwai ibtila'i akwai kuma jaza'i wato akwai jarabawa akwai kuma sakamako na punishment da aka yi wa musulmi akan wani abu da suka yi na sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamako ya faru ne saboda saɓawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zaunar da wasu a kan wato ainihin dutse su hamsin ya naɗa musu shugaba, cewa kada su sakko, sakkowarsu yana daga cin abin da ya jawo rashin nasara a wannan yaƙi. Sai kuma jarabawa ta faru ne domin kada kullum a ga muminai su suke nasara, har ma waɗansu waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga addinin musulunci su cuɗanye su gauraye su cakuɗe har a kasa tantance muminai na gaskiya. To shi yasa an yi nasara an yi nasara, wataran kuma sai Allah ta'ala i jefo jarrabawa domin ya tantance muminai na gaskiya da ’yan jabu. Allah ta'ala ya ce, Ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu li yutli'akum ala al-ghaib ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا falakum ajrun azim Allah ta'ala ya ce wato baya kamata ko ba ɗabi'a ba ce wato Allah subhanahu wa ta'ala ya bar muminai a bisa abin da suke kai har sai ya tantance bara gurbi daga masu tsafta masu tsarki kuma Allah ta'ala ba zai tsinkayar da ku akan gaiba ba sai dai Allah ta'ala yana zaɓa daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama. Daka ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzannin Allah, in kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma. Ali Imran aya ta ɗari da saba'in da tara. Domin kuma kare muminai daga girman kai, da taƙama da alfahari da fankama da jiji da kai da fariya, don kada su ga yanayin nasara kullum yana tare da su, hakan sai ya shige su kamar yadda ya faru a yaƙin Hunaini wanda za mu yi bayani a gaba. Domin kuma Allah ta'ala ya karrama wasu da yin shahada, wato su yi shahada su wuce aljanna, wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a hadisai da dama darajojin wanda ya shahada da alkhairin da yake samu. San abin da ya faru ga muminai ya jawo ƙananan ƙabilu da ke kewaye da Madina sun yi ta tsammani cewa tunda ga muminai ko ga musulmi sun wato sha wahala a yaƙin Uhud, to bari su kuma su shiri domin ƙarasa abin da shawa suka fara, wato na afkawa Madina da yaƙi. To kun ga kenan musulmi suna da aiki da yawa a gabansu, na farko ga yaɗa addinin musulunci, na biyu ga gudanar da hukumar musulunci, wanda ta ƙunshi kafa adalci da gaskiya da amana da cika alkawari da gaskiya da tausayi da girmama manya, da girmama iyaye, da bin shugabanni masu bin Allah ta'ala, da kuma ainihin wato samar da zaman lafiya, da kwanciyar hankali, da gyara tattalin arziki, da tabbatar da amana, duk wannan aiki ne wanda hukumar Musulunci ta sa a gaba. Sannan kuma ga kariya daga mahara waɗanda suke kawo mata hari da waje, ma'ana kafa gwamnatin da kare ta, sannan kuma da yaɗa addinin Musulunci a ko'ina. wannan shi ne babban aikin da ke gaban muminai ga kuma ƙabilu da suka kewaye su na Yahudawa da ainihin wato mushirikai da maguzawa kowa yana ta shirin ya zai yi afkawa Madina da yaƙi to ganin cewa an gama yaƙin Uhud kuma labari ya yaɗu a gefuna inda mutane suke game da irin abin da ya faru ga muminai sai wasu ƙabilu da ake kiransu Banu Asad da Adal da Ƙara suka fara ainihin ƙoƙarin afkawa muminai da yaƙi, wato ƙarƙashin jagorancin ɗulai hatul Asadi, da ɗan uwansa Sulaimatul Asadi, da Banu Huzail, ƙarƙashin jagorancin Khalid bin Sufyanul Huzali. A cikin watan Muharram shekara ta hudu bayan hijira, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ji labari, ya tura masa runduna ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ulaisul Juhani, kafin ya je sun ji labari cewa ga abin da yake tafanan sun watse wato ainihin suka bar tumakansu da raƙumansu wanda ainihin musulmi suka koro waɗannan raƙuman nasu ainihin wato a matsayin abin da suka bari bayan sun gama shirin yaƙi kuma abin bai yiwu ba kamar yadda ya zo a cikin zadun ma'ad da tabaqat na ibnu sa'ad ya kuma aika wani sahabi abu salama bin abdul asad zuwa ga shi tulaiha sai kuma cin amana da kabilar adl da ƙara suka yi wanda suka zo madina suka nemi masu wa'azi suka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, akwai mutane da yawa a yankunansu da suke so za su musulinta, da haka suka nemi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayar da masu wa'azi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zaɓo mutum shida daga cikin sahaban annabi sallallahu Alaihi wasallama ya basu, suka tafi da su suka kashe huɗu, suka kama biyu, suka kai ma shawa a matsayin abin siyarwa, wato da Zaid da Khubayb. suka kai ma Quraysha wanda shi Khubayb dama wato Banul Haris bin Amir bin Naufal suna neman sa domin suna ganin shi ya kashe musu wani dan uwa a yakin da aka yi na Badar suka je suka siyan ma da ainihin wato Qurayshawa wannan sahabi mai suna Khubayb saboda shi ne ya kashe wato ainihin musanna uh, Haris wanda ake kira Haris a Badar da haka suka siye shi suka zaunar da shi a hannunsu a matsayin fursunan yaƙi. har zuwa lokacin da suka shirya kashe shi a bayan harami, sai ce ku ƙyale ni na yi sallah a biyu, bayan ya yi raka a biyu, sai ce in banda kada ku ce ina rakin mutuwa, da na ƙara yin sallah a biyu. Daka malamai suka ce wannan shi ne wanda tawa wanda duk aka ce za a kashe shi, ba da haƙƙi ba, to ya yi raka a biyu kafin a kashe shi. Daka da ya sallah a biyu, sai ce Allahumma ahsihim adada wa da badada wala tubqi minhum ahada bayan yayi wannan sai kuma yake cewa lastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi shiqqin kana fillahi ko kana lillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i yace wato ban damu ba lokacin da aka kashe ni ina musulmi domin wannan abin ya faru ne saboda wato Allah saboda yarda ta da Allah da rikona da musulunci kuma in Allah ya ga dama zai yi albarka a bisa waɗannan gaɓai waɗanda za a ragargaza su to sai Abu Sufyan ya zo ya same shi kafin a kashe shi ya tambaye shi ya ce yanzu Khubayb ga ka mun kama ka ga cincirin da jama'a sun taru ana niyan za a kashe ka kana ga kuwa da a ce kana gida a ce kuma annabi ne a wannan gurin shi za a kashe ba kai ba, ya za ka ji a zuciyarka? Sai Hubaibu ya ba Abu Sufyan amsa ya ce, Na rantse da Allah, ba zan so ina da rai a ce ƙaya ta soki jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, kuma ba zan so wani abu mai muni ko mai ƙanƙantarsa ya risku ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina da rai ba. Na fanshi manzan Allah sallallahu Alaihi da babana da babata da raina da duk abin da na mallaka. na fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da babana da babata da raina da ‘ya'yana da matana da dangina da ƙasata da garina da dukiyata da dukkan abin da ke faɗin duniya. Da Abu Sufyan ya ji wannan sai ya girgiza kai ya ce ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadin. Ya ce wallahi ban taɓa gani ba yadda wasu mutane suke son wani mutum kamar yadda sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Imam bukhari ya rawaito farkon kissar, haka Imam Ahmad, haka bayani ya zo a cikin siratu Ibn Hisham da kuma Ar-Rahiq kuma a kuma Asiratin Nabawiyya As-Sahiha na Dr. Akram. Shi kuwa Zaidu da Dathinna, wato mutum na biyu kenan bayan Khubayb, ɗaya daga cikin kafiran ya saye shi mai suna Safiyan bin Umayya, wato ya kashe shi saboda babansa da aka kashe a Badar, ya ce to shi kuma a bashi wannan ya kashe shi a bakacin babansa da aka kashe a yakin Badar. Sai kuma cin amana na biyu da ya faru, akwai wani mutum mai suna Abu Bara Amiru bin Malik, ya zo Madina sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira shi zuwa ga addinin Musulunci. Ya ce, Gaskiya wannan abu da aka faɗa abu ne mai daɗi abu ne mai kyau, amma ni ba zan musulunta ba a yanzu amma sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai amince ya haɗa ni da wasu daga cikin sahabbansa zuwa garinmu da watakila su shiga addinin musulunci don wannan magana mai daɗi ce wanda ya jita zai iya amincewa ya shiga da jin wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ofin rahim naka duk sanda annabi sallallahu ya ji wani zai shiga addinin musulunci ko ya ji wani zai samu shiriya to ba abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kauna a duniya irin ya ga mutane sun karɓi addinin musulunci sun samu tsira duniya da lahira saboda ƙaunarsa da jin ƙansa na son ganin an musulunta annabi sallallahu ya amince ya zaɓo ƙurra wato ƙararrun hafizan alƙur'ani gangaren alarammomi gwanayen ƙur'ani mutum saba'in ya ce ainihin ya sa su ƙarƙashin jagorancin wani sahabi da ake kira munziru bin amr suka kama hanya da wannan mutum mai suna abu bara amiru bin malik har suka kai wani guri da ake kira bi'iru ma'una bayan sun kai wannan guri da ake kira bi'iru ma'una ashe waɗannan ƙabilu ko wannan mutum ya shirya da ƙabilansa akan su tare waɗannan sahabbai su kashe su a nan aka yaudare su aka kewaye su ƙarƙashin jagorancin Amir bin Tufail ɗan ƙabilar wato da ƙabilar Usayya da Ri'il da Zakawan waɗannan ƙabilu guda uku su ne suka wato yi wannan ta'addanci na kashe hafizan Alƙur'ani momi, gangaraye suka kashe su gwanayen Alƙur'ani mutum saba'in suka kashe su duka sai mutum ɗaya mai suna Ka'abu bin Zaidin Najjar, shi kaɗai ne, wato ainihin shi ma an sassara shi bai mutu ba daga baya, haka zo aka tare da shi cikin jini. To wannan wato abu da ya faru ga al'ummar musulmi ya baƙanta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya baƙanta wa musulmi. Jin wannan labari mai muni da cin amana ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai da ya yi kwana talatin yana yin alkunuti, kamar da Imam Bukhari ya rawaito, a kan waɗancan ƙabilu Usayya da Ri'il da Zakawan, cewa Allah ya tsine musu albarka ya tarwatsa su bisa cin amana da suka yi wa addinin musulunci da musulmi. Shi ko wancan sahabi Ka'ab bin Zaidin Najjar wanda shi kaɗai rago a cikin mutum saba'in bayan an ɗauko shi a masa magani ya rayu har zuwa lokacin da aka yi ainihin wato yaƙin handak a nan Allah ya masa cikawa. To wannan shi ne cin amana guda biyu da wasu ƙabilu suka yi wa musulunci da musulmi bayan wato kare yaƙin Uhud. Sai yaƙin Banu Nadir, wannan yaƙi ya kasance a wato shekara wata na hudu shekara ta uku a cikin shekara wata na hudu shekara ta uku wato shekara ta hudu bayan hijira hudu ga watan uku shekara ta hudu bayan hijira aka yi wannan wato gazwatu Banu Nadir. Bayan wato Banu ka'a waɗanda aka fatattake su daga ainihin wato Madina, sai kuma kashe Ka'ab bin Ashraf da aka yi wanda ya dinga ziga mutane yana ba su kuɗi a kansu siyo makamai, kuma yana ziga mawaƙa da masu baki suna muzanta addinin Musulunci yana amfani da kafafen watsa labarai na zamanin wajen yaɗa jita-jita da suka ga Musulunci da Musulmi, shi ma an kashe shi, sai Banu Nadir suka shirya kashe manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi mitin. suka ce ya kamata su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka shirya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurinsa a tattauna akan diyar wasu mutane guda biyu daga kabilar Banu Kilab waɗanda Amru bin Umayyata a Dimri ya kashe su bisa kuskure sai aka zo za a yi magana diyar su sai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurinsu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna a wani guri a cikin unguwarsu sai suka shiga ɗaki suka ce gafa damar da muke nema yau ta samu gafa annabi ya zo yau da ’yan mutane tsiraru ko muna ga kawai mu afka musu da yaƙi a madadin mai ɗaukar mana shiri Hassana Salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. سائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهوى